أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yanwa masu kallon mu barkamu da sake saduwa a wannan shiri na tarihi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam a takaice muna muku kuma wato za ku muna muku barka da warhaka a darasin da ya gabata mun yi takaitaccen bayani bai takaitaccen shimfida game da yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu duniya a ciki mun bayanin yadda dukkan addinai wato suka gurɓace yadda ya zamo babu wani addini da ya rage akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da shi yahudawa sun gurɓata addininsu nasara ma sun gurɓata su sai 'yan kaɗan da suka rage a cikin su wanda suke rike da addinin wanda su ma ba su kai sun kawo ba hakanan mun yi bayani akan wato yadda al'ummomin mutanen daular farisa suke ciki mun yi bayani akan yadda al'ummomin mutanen indiya suke ciki mun yi bayani akan yadda al'ummomi na mutanen rumawa suke ciki wanda duk waɗannan idan muka duba su ne suka haɗa duniya a wannan lokacin kuma yanayin da suke ciki wato yanayi ne da yake buƙatar lallai a samu mai gyara mu kuma bayanin yadda larabawa suke ciki da yadda suka kauce wa duk wani abin da annabi ibrahim ya dora su a kai in banda 'yan wasu abubuwa kaɗan kamar su hajji da kuma wasu 'yan al'adu da wato ba su da yawa wanda suka gada daga annabi ibrahim kamar wato barin yaƙi a cikin watanni nan guda hudu wato watanni masu alfarma da kuma gaskiya da sauran wasu abubuwa makamantan haka a wannan ah, karan za mu kalli wato yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo duniya da kuma yadda ya yi rayuwa yana karami har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi kamar yadda ya gabata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an haife shi ne a garin makka an kuma haife shi a cikin kabila ta ƙurashawa an kuma haife shi a watan rabiul awwal wanda magana mafi wato wanda mafi yawan malamai suke a kai shi an haife shi a rana ta goma sha biyu ga wannan wata an haife shi wato bayan mahaifinsa allah ya mai zarsuwa wato an haife shi maraya kenan bayan an haife shi baffan shi abu lahab ya yanta baiwa shi suwaiba saboda murna da zuwa zuwan wannan da mai albarka ya sanya ta ta zama wato ita ce mai shayarwa ta farko ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan 'yan wasu kwanaki bisa ga al'adar larabawa ta ɗaukar 'ya'yansu zuwa ga wato wajen makka zuwa ga ƙauyuka saboda ya zama a nan aka shayar da su a nan suka girma halimatu sa'adiyya ta ɗau annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi zuwa ƙauyen da take wato ƙauyen da ake cewa badiyatu bani sa'ad ta rene shi a can halimatu sa'adiyya kafin ta ɗau annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙauyen nan nasu ya kasance cikin wani hali na ni'yasu sun kasance suna fama da fari sun kasance suna fama da rashin wato ruwa sun kasance suna fama da rashin abincin da dabbobi za su ci balle ma mutane samu abin da su ci ko da ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ga canji mai yawa a cikin wannan al'amarin nata domin suna isa wannan garin sai zamo duk inda dabbobin ta suka nufa za su dawo suna cike sun ci sun sha sun koshi. alhalin dabbobin sauran mutane ba sa samun irin wannan kai banda ma wannan tun ma kafin a haka tun lokacin da ta ko Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta nufo garin su wato na Badatu bani Sa'ad tun anan ta fara ganin wannan albarkar domin farkon tafiyar kafin ta isa garin domin tun da aka ɗauko tafiyar ta nufi garin makka ta kasance tana haye da wata taguwa da kuma wata jaka wanda rashin abinci da rashin abin sha ya raunata su har ya zamo sai an jira su idan suna cikin tafiya amma ko da ta dora na muhammad sallallahu alaihi wasallam taguwan nan sai ta juya daga yanayin ta na farko jakan nan sai ta juya daga yanayin ta na farko sai ya zamo idan sai ya zamo da aka fara tafiya duk inda aka dan dau lokaci sai abokan tafiyar ta sun nemi ta jira su saboda su riske ta saboda saurin da wannan taguwar da kuma wannan jakarta ta suke da shi haka ta ci gaba da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan gari cikin albarka da cikin wato yanayi mai kyau har sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru biyu wanda a ka'ida a wannan shekarun ne ya kamata ta mai da shi iyayen shi domin ta gama abin da aka dora mata na kula da shi to amma halimatu sa'adiya ganin albarkar da annabi yake da shi sai ta ji cewa ba za ta iya rabuwa da shi ba hakan yasa ta fara tunanin ya za a yi ta samu damar ta shiga da riƙe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa da ta koma garin Makka ta ta samu mahaifiyar shi ta roƙe ta da ta bar mai da ta bar mata wannan din ta shiga da riƙe mata shi saboda tana tsoron abin da zai iya samun shi in ya zauna a cikin garin Makka kasancewar birni ne sahara ce wato ba kaman ƙauye ba da yake da iska mai kyau da ruwa mai kyau da dai sauran wato abubuwa masu kyau na rayuwa da wannan dabarar ne halimatu sa'adiyya ta samu dama wato da wannan dabarar ne halimatu sa'adiyya ta iya gamsar da mahaifiyar shi ta kyale shi ya koma tare da ita a can wato badiyat bani sa'ad ta ci gaba da zama da shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara shekara biyu wato ya kai shekara hudu kenan halimatu sa'adiyya ta sake dawo da shi gun mahaifiyar shi da ta dawo da shi dan mali ta yi kokarin mahaifiyarsa ta kyale shi ya koma tare da ita koma da ta shi wannan karan ba ta dan wani lokaci mai tsayi ba sai ga ta ta dawo da shi wajen mahaifiyarsa wanda wannan ya sa mahaifiyarsa ta yi kokarin sanin menene dalilin haka me yasa ta dawo da shi cikin gaggawa haka bayan ita ce tana ce sai ta koma da shi a nan halimatu sa'adiyya ta ba ta labarin abin da ya faru take ce mata wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da abokanan shi wato tare da abokanan shayarwar shi tare da yan uwan shi na wajen shayarwa sun fita suna kiwon dabbobi ko da suka je kiwon dabbobin nan jim kaɗan sai ga yan uwan shi sun taho afujajan sun taho hankalinsu a tashe sun zo suna masu gudu suka zo eh, sun taho hankalinsu a tashe zuwa ga halimatu sa'diya da kuma mijinta wanda wato shine baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen shayarwa da suka zo sai suke faɗa mata ai wannan dan uwan namu ba shi wani abu ya faru da shi domin wasu mutane biyu sun zo sun kama shi sun kwantar da shi suka yanka shi suka ɗauko wani abu a cikin shi nan da nan halimatu sadiya da ita da mijinta suka tashi suka nufi inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da suka je sai suka same shi a zaune fuskar shi ta canja sai suke tambayar shi me ya faru da kai sai ce ina tsaye kawai sai na ga wasu mutane sun zo sai ɗaya daga cikin sai kicewa cewa ɗayan shin shi ne kuwa sai ɗaya ce eh, tabbas shi ne mana sai suka kama ni sai suka fantar da ni sai suka yanka ni ko da suka yanka cikina sai suka fito da zuciyata sai suka yanka ta suka suka fitar da wani abu da ban san meye ba sai suka bayan min da cikina kamar yadda yake Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda ya ce na kasance ina ganin wato alamar ɗinki a cikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bayan wato wannan lokaci wato bayan ya hijira wannan shine dalilin da ya sa na halimatu sa'adiyya ta ji tsoron wani abu kare faru da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ɗauke shi ta mai da shi gun mahaifiyarsa to anan mahaifiyarsa take faɗa mata cewa ina kina tsoron wani abu zai iya faruwa ga ɗana ne ani ba na tsoron wani abu domin lokacin da nake dauke da cikin wannan yaro na yi mafarkin haske ya fita daga gare ni wani haske ya fita daga cikina daga jikina ya haskaka garin sham wanda garin sham a wannan lokaci babban gari ne shine garin da wato capital da kuma babban gari da mulkin romawa na duniya yake nana amina take faɗa mata na ga haske ya fita daga gare ni ya je ya haskaka wannan garin ba bana tsoron wani abu zai faru ga wannan ɗannawa anan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fara wato ya dawo gun mahaifiyarsa ya ci gaba da zama tare da ita allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kaddari a yanka zuciyar nan tashi a fito da wato shaiɗan shaidan daga cikinta ba don komai ba sai saboda wato allah ya nuna mai kulawa tashi tun yana yaro ya kare shi daga yin duk wani abin da bai dace ba saboda kasancewar shi ne ake so ya kawo gyara wa duniya a cikin halin take ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da mahaifiyarsa na tsawon shekaru biyu wanda bayan shekaru biyun nan mahaifiyarsa ta shirya za ta kai ziyara wa kabarin babansa a garin madina wanda anan ne dama ya rasu sai dai wannan tafiya ta ita ce tafiya ta ƙarshe ba za ta sake dawo garin makama domin ba ta sake dawowa garin maka ba don a hanyar su ta shigowa a hanyar su ta dawowa ne rashin lafiya ta kamata ta Allah subhanahu ta'ala ya karɓi ranta a wani gari da aka fi sani da garin al'abuwa wanda daga nan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma hannun wato kakan shi abdulmutalib kenan abdulmutalib ya kula da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma na tsawon shekaru biyu bayan shekaru biyun nan shi ma allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran shi a shi ma Allah subhanahu wa ta'ala karɓi ran shi ya zama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake komawa ya tashi daga kulawar wato kakan shi ya kuma kulawa ta abdulmutalib ya kula da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kaunace shi kauna mai tsanani saboda irin ɗabi'ar da ya gan shi da ita ya so shi fiye da irin san da yake wa 'ya'yan shi abdulmuttalib ya kasance yana fifita annabi ma sallallahu alaihi wasallam akan 'ya'ya wato da yake so na cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da zama da ya ci gaba da zama da abu talib har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya girma ya aure ya zama wato cikakken mutum ya koma yana dogaro da kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tun yana karami ba ci ma zama bane ba ci ma zaune bane ba mai zaman banza bane ya kasance tun yana karami mai neman na kanshi ne ya kasance yakan yi kiwo na dabbobi kamar yadda ya tabbata a sahihul bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce na kasance ina kiwon dabbobi wa mutanen makka suna biya na kuɗi akan wannan kiwon da nake yi banda wannan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara goma sha biyu ya kasance wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara goma sha biyu ya bi baffan nan nasa zuwa garin sham saboda yin tijara da kuma yin kasuwanci wanda a wannan tijaran ne a wannan tafiyar ta kasuwanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gamo da arrahib bahira arrahib bahira yana cikin sauran mutanen da suka rage suna rike da addinin annabi isa alaihi salam cikin wato mutanen da muka ambata wanda sun riga sun fidda rai za su iya kawo gyara sun ware kansu a wasu wurare suna bautawa allah subhanahu wataala ko da ayarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki ya fuskanto inda rahib bahira yake wato mai ibada bahira yake sai ya ga wani canji kamar yadda ah, sai ya ga wani canji daga cikin canjin da ya gani sai ya ga wato wato girgije lokacin ana tsayin tsananin rana sai ga girgije ya taho yana yi wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam inuwa ko da suka iso kusa da inda yake suka zauna su huta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna karkashin bishiya sai ya ga reshen bishiyan ya karkato ya yi wa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam inuwa wanda wannan ya tabbatar mai cewa lallai wannan wato ba kowa ba ne sai wani wato babban mutum da yake da wani matsayi na musamman abun Allah hakan yasa ya fito daga inda yake ya taho ya tarbi wannan ayari ya musu barka da zuwa ya nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mai wasu tambayoyi ya kuma kokarin ya ga ya lura da irin alamun da aka ce annabin karshe yana da shi shin wannan yana tare da ita ko da ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ga tabbas waɗannan alamun suna tare da shi sannan kuma da ya mai tambayoyi game da wasu abubuwa kamar su lata wal uzza yake tambaye shi ina roƙonka da lata wal uzza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ai ba abin da na tsana a rayuwata irin lata wal uzza ya dai mai wato tambayoyin da suka tabbatar mai cewa lallai wannan shine annabi da Allah subhanahu wataala zai aiko a ƙarshen zamani to wannan yasa rahib bahira ya tari baffan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin cewa lalle wannan dan naka yana da wani sha'ani mai girma da zai faru da shi nan gaba ina baka shawara ka shiga da shi cikin garin sham ka mai da shi makka saboda in ya shiga garin sham ba mu san me zai iya faruwa da shi ba wannan ya sanya abu talib ya tashi wasu mutane ya haɗa su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka dawo da shi cikin garin makka haka annabi muhammad wannan ya nuna ma cewa wato yahudu da nasara kansu sun riga sun san cewa za a yi ku muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna da cikakken labarin shi a cikin littafin su amma duk da haka ko da allah subhanahu ta aiko shi sai suka kaucewa wannan aikin saboda hasada da kuma yayya da wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa bai fito daga cikin jinsinsu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rayuwa tare da baffansa har sai da ya kai shekara ta 25 ya kasance ya shahara a cikin mutanen shi da amana da gaskiya da kuma wato eh, cika alkawari da duk wasu kyawawan ɗabi'u wanda ya sa mutane suka kaunace shi har suka mai lakabi wato da al'amin wato bai amana mai gaskiya irin wannan eh, lakabi da suka yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shaharar da wannan amana ta shi ta yi a cikin garin makka shi ya janyo hankalin na na khadija ta yi ƙoƙarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga cikin masu tijara a dukiyarta nana khadija ta kasance wata mata ce mai matsayi a cikin garin makka wadda allah ya hore wa dukiya wadda take amfani da wannan dukiyar take ba wa mutane suke yin wani abin da aka fi sai da mudaraba wato in baka dukiya ta kai kasuwanci da ita in san ma wani abu daga cikin riba to ta ji amanar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita sai ta kwaɗayin ya yi amfani da dukiyarta wajen kasuwanci ta kuma mai alkawarin za ta bashi ninki abin da take ba kowa a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan dukiya ya nufi garin sham da ita tare da yaron aikinta wato maisara a wannan tafiyar maisara ya ga abubuwan ban mamaki game da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki ya ga girgije yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inuwa in ana tsananin rana kuma in ya tashi mai inuwan nan shi kadai yake yi wa baya yi wa sauran wanda suke cikin wannan ayarin ya ga abubuwa na ban mamaki da yawa wanda suka sa wanda da ya zo ya ga abubuwan ban mamaki da yawa wanda da ya zo ya ba wa nana halima nana da ya ya ba wa nana khadija labari sa ta yi kwaɗayin wannan annabi muhammad ta yi kwaɗayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamo miji gare ta saka sai ta fara shirya ya za a ta fuskanci wannan abu sai na samu wata daga cikin kawayenta wadda ake kira nafisa ta tura ta ta je gun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta san dabarar da za ta yi ta nuna mai wato cewa nana khadija ba tana wato san ya zama wato mijinta ta yi samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta isa mai da wannan sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da wannan sako aka ɗaura aure tsakanin shi da nana khadija ya ci gaba da zama da ita a cikin wato salama a cikin zaman lafiya wato ya ci gaba da zama da ita a cikin salama a cikin zaman lafiya wadda kuma ta zamo ita ce wato mata mafi wato albarka a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ta taimaka mishi da tunaninta da kuma dukiyarta wajen isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara ta 35 mutanen garin maka sun shirya wato sake ginin ɗakin ka'aba saboda ruwa da aka yi ya shafi ginin ginin ya ɗan lalace bayan sun dasi wannan ginin dasi wannan ginin sun sharɗanta wa duk wani wanda zai kawo wani kuɗi ya zama kuɗin halali yake kawowa domin duk da cewa su kafirai ne sun san cewa wannan ɗaki ne na Allah kuma ɗakin Allah bai kamata a ce an gina shi da dukiya ta haram ba wannan kafirai ma kenan to ina ga mu yan uwa musulmi ya kamata a ce ina ga mu yan uwa musulmi a ce kafirai sun san darajar dakin Allah ba sa amfani da dukiya ta haram wajen gina shi to mu yan uwa musulmi me ya kamata mu yi ya kamata a ce mu tabbatar cewa duk wani abu da zamu yi na aikin Allah subhanahu wataala da dukiya ne na halal kar mu wato yi kami amfani da yaki halal yaki haram wajen irin wannan to ana cikin wannan bayan an gama wannan ginin ne ya zamo ba abin da ya rage sai dai a mai da alhajar aswad zuwa gun da yake nan ne fa takaddama ta taso tsakanin larabawan garin makka kowace kabila tana ganin ita ta cancanta a ce ta bai da shi wanda hakan ya kusa ya zama wato yaki tsakanin su bayan ana ta shirye-shiryen yakin a nan ne tunani ya zo wasu suka ce to duk wanda biyo ta wannan suka ce to mu tsaya duk wanda biyo ta wannan hanyar shi zai yanke mana hukunci idan ya ce yaƙi za a yi to yaƙi za a yi in kuma ya ba da wani hukunci to hukuncin da ya bayar shi za mu yi amfani da shi to ana cikin haka ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya biyo wannan waje ko da biyo wannan waje suka gan shi sai hankalin kowa ya kwanta domin sun tabbatar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya biyo gun mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana har ma suka dinga cewa mun yadda da wannan mai hukunci mun yadda da wannan amintacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da hikimar shi a wannan wajen ya shimfiɗa mayafin shi ya dau hajar al-aswad ya ɗora shi akai ya umarci kowace kabila da ta wakilta wani da zai zo ya kama wani bangare na wannan mayafin aka dau wannan hajar al-aswad din aka isar da shi inda yake wanda da wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo zaman lafiya a ƙurishawa ya kawo ƙarshen abin da da ba wani da wani shi ne wato ba shi ba da ya kawo yaƙi a cikin wannan al'umma duka-duka a nan lokacin mu ya ƙare za mu dakata a nan sai kuma allah subhanahu wataala ya haɗa mu za mu ci gaba daga wannan wuri za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rayuwa da kuma yadda allah subhanahu wataala ya aiko shi